alhamdulillah kamar da yadda aka saba shahararren sabuwar mawaƙin nan naku wato a dogon ja ina shirin sakar muku album dinsa wanda ba irin haka ya saba sakin waƙoƙinsa ba sai ka gashi a cikin 2023 a dogon ja yana so ya dana wannan sabuwar haja yayin da ya ce zai sakar muku album mai dauke da waƙoƙi guda goma wanda ba haka a dogon ja ya saba sakin waƙoƙinsa ba idan ka sani cewar a dogon ja yana sakin waƙoƙinsa da daidai daidai waɗanda ba kamar album ba sai kuma gashi a cikin wannan shekara tasa zai saki sabon album sa Musa wanda yake a matsayin new album wanda shine album din Ado Gwanja na farko game sauran wannan album sai ka bi mu har zuwa ƙarshe domin jin wannan wanda kala album ne a dogon zai sake a cikin 2023 domin ko album ne wanda ya ɗauki waƙoƙi kala-kala waɗanda za su baka mamaki waƙoƙi daban-daban na a dogon ja a cikin sabon album ɗin nan nasa wanda za su baka matuƙar mamaki a cikin 2023 da biki da fara sakin wannan album nasa domin jin hakan sai ka biya mu har zuwa ƙarshe a cikin bidiyon mu domin ka tantance yaushe zai saki wannan album nasa. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh barkamu da ƙara kasancewa da ku sanin barkamu da ƙara sadar da ku a cikin wannan tasha ta a gidan Nura TV. Idan wani ne ziyarta ka na farko cikin wannan tasha sai ka daure ka taɓa mana alamar subscribing sannan ka taɓa mana alama ta ƙararrawa domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mu ɗora a cikin wannan tasha ta a gidan Nura TV. domin kuma mai sauraro idan kana muna subscribe haka ne zai sa zarar mun dora bidiyon mu zaka gani a cikin wannan tasha mu. to mai sauraro a dogon jaji zai sakar muku wannan album nasa ne a cikin 2023 wanda yake shirye-shiryen sakar makashi domin kuwa a dogon jiha shirya tsab ya gwangwaje masoyinsa da zafafan kalamai daɗaɗa da wakoki daban-daban da kala-kala waɗanda za su haɗa har da wakokin biki a cikin wannan album nasa sannan akwai waƙoƙi na soyayya da kuma na ban al'ajabi da ban tausayi da faɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa da a cikin wannan albam na a dogon wanda zai saki a cikin 2023 wanda ba kamar haka aka saba ba duba dainin a dogon ja ya yi kala waƙoƙi daban-daban a cikin 2023 nan sai dai kuma katsam gashi muka samu rahoton cewa zai sakar muku wannan albam na? sani ba nan ba da jimawa ba domin kuwa ya wallafa wannan ta sani a cikin shafukansa na instagram da kuma twitter da facebook to mai sauraro karka shafa karka manta kana cikin tattalin nan ne ta a gidan nura tv kar ka manta ka daure ka taɓa mana alamar subscribing da kuma liking domin haka shi ke kara mana ƙwarar gwiwa sanar da kai labarai da dumi su kama da kan na mawakanmu na baya har zuwa na yanzu kai har zuwa mawakan da suke takale da a halin yanzu to mai sauri in baka manta ba ga mu da jarumin naka kamar dai da muka sanar da kai cewar Ado Gwanja da zare ya saki wannan album nasa insha Allah a cikin wannan tasha ta mutu a gidan Nura TV mu yi kokari mu sanar da kai domin kuwa ka je ka saurari wannan album nasa kuma mu faɗa maka inda za ka je ka samu wannan album nasa complete ta yadda da baka labari gara ka baya gara kai ma ka lalubi naka a kasuwa ta yadda kai ma idan ka mallaka don da a baka labari gara ka baya kai ma ka sani mun gode da tashar wannan da bibiyan mu a cikin tasha a gidan Nura TV ku ci gaba da bibiyan